Thank you. ka bari yi kyau ciki wo kaka min zarga gungun ha Haji Hannatu, jama'a ku zo ku yi gaisuwa. Eh, ina barka da sallah ne mutanen Ghana musulmi duk na cikin ghana ina ba su barka da sallah salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu na gaida kowa ya rasu da layi ni da kai na da layi very big thank you to all the muslim friends out there to the world i'm talking to the world i'm not talking to the ones in nigeria or the ones in ghana i can tell you the ones are in ghana they are so lovely they are so caring this is the first idea of. first salary ever I ever have a good time though it's close to my month it's still my birthday month and for this I want to say happy Baraka Barakat Salah to all the Muslim wide worldwide. Nini naku Maria Mukhtar Your way to send me as MJ Starch. To ina so yi muku gaisuwan sallah barkanmu da sallah. Allah ya maimaita muna. allah ya ji kan magabatanmu allah ya sa sabon shekarar haka bukatunmu duka na alkhairi allah ya biya mana allah ya tabbatar da alkhairi cikin rayuwar mu. mun gode ma kowa da ke support mj starch cikin aiki from clients yaran aiki kowa muna gode ma kowa Allah ya saka ma kowa alkhairi kuma muna ma kowa gaisuwan barka da sallah most especially mai gidana masoyina na hajj umar malam umar jikan jamal baba na gode maka da irin zaman da kake yi da ni da soyayyar da kake nuna mini da inda ka sa mini roƙon allah har na kai yau ga na gode maka albarkacin wangan ramadani da muka kare allah ya biya maka bukatunka na alkhairi allah ya tabbatar maka da alkhairi cikin abin da kake yi ina fata yan kurkuna ganin bayana yan waye na sisters na suna zamne muna class makeup class muke yi da boss mr ego shesa suma suna gaisuwa jama'a gaisuwan barka da sallah ga sunan suna mun gode jama'a mun gode aikinmu na shekaran ga mun ce is one of the best eid da muka experience tuni alhamdulillah na ji dadin wangan lokacin ga ya fi min kowane lokacin da na iske domin lokacin ga cikin lockdown ga na yi aiki sosai alhamdulillah kuma cikin azumin ga an yi aurayya the simplest wedding an yi aurayya very simple gaskiya mun ji daɗi na yi murna sosai amare da na je auren su duka ina muku addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya masu goyo duka Allah ya rayar da yaranku Allah ya mai yaran kowa albarka amarin kuma Allah ya sa ya zama wurin zaman ku Allah ya aje ku lafiya gaskiya sallan gade no makeup amma mun idi gida alhamdulillah is the best wallahi ni dai na ji dadin sallan ga is one of the best da na same shi lokacin ga alhamdulillah alhamdulillah kuma muna kare ma Allah godiya annoban gan da ya zo muna Allah ya sa mu gan karshen shi Allah ya kiyaye mu da mu duka wayanda ke turai wayanda mu da suke tare Afirka duk duniya Allah ya kiyaye kowanmu Allah ya sare mu Allah ya sare mu Allah ya mai rayuwar kowa albarka ban yawan magana na so in magana na nan ga na gode ma kowanku Allah ya saka muku da alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nini naku munira munis beauty palon na yi ma kowa barka da sallah da farko na yi ma shugabanmu cifi ma barka da sallah na gaida kowa da kowa salamu alaikum mu da sallah allah maimaita muna allah kan mu sabon shekara allah dukan marigaya allah sa sun huta allah kiya mu da wanga ciwon gan da ya zo corona virus da allah ka sa albarkacin watan gan da ramadan allah ku rinka corona virus family duka baki da allah gaida ku barka da shekara Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Ni ni ku Munis Beauty Palon. Na farko na gaida shugabanmu Chief Imam na yi mai barka da sallah. Na gaishe kowa na yi da kowa barka da sallah. Na gaishe madamu na madam Angie. na yi mata barka da sallah na gaishe yan waye na kowa da kowa na yi da kowa barka da sallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah kan da Allah ya yi duka mai kyau ne gaskiya last year da this year da ya bai yin guda saboda da batun ciwon ga ya zo komi ya wanga mun yi sallar gida ne shekarar ga kuma aiki mu kuma saboda kowa ya yi sallar gida ba zuwa ko'ina isa wani bai zo ya yi mika ya je ya zama da shi gida isa ya bari komi ya yi like shekarar gada komi bai go komi bai yi wanga ba amma alhamdulillah komin da allah dai duka da kyau ne addu'an da muke yi ne allah ciwon ga Allah ya ba mu saukin shi Allah ya ba mu saukin shi Allah ya sa sabon shekara muna sallah idi Allah kawo lafiya kowa Allah ba duniya duka musulmi ba gana kai dai ba musulmi duka Allah baka barka da sallah ina ba su barka da sallah ni ne dauda sarkin dauda mamobi ina ba kowa barka da sallah daga shi barka da sallah na ina ba mutane sai karanga mun samu mu ban ji daɗi kadan ba amma alhamdulillah da kowa ya yi sallah da familinsi wanga da kanshi mun gode da allah ka yi sallah da familinka nan da kansa ku gode da allah allah ya bari kamar mun sallah da familinmu mutu kana da family ka san sai alhamdulillah gashi muna gode da Allah muna ba kowa barka da sallah kowa ganiya duka a ce ganiya muna ba su ina ba su barka da sallah Allah ya sa sabon shekara ga ifi wannan Allah Allah kawo gana kwantar hankali Allah ba mu kudi mai kyau Allah ba kowa mace ne miji ne yaro ne babba ne Allah ba kowa lafiya Allah ba mu kwance da hankali Allah ta da kasa musulmi duka gaba wannan mun sallah gidan nan ba kowa ba na na Allah ne da su mu gode da Allah abinda Allah ya kawo duka mu karbe su hannu biyu amma abinda Allah ya kawo ce da shi ba mu ba ne ba kowa ba ne ba wane ba ba wane ba na Allah ne da shi mu gode da Allah abinda ya kawo wuri mu ce nan mi muna bila na Allah dai muna bila abinda Allah ya ce duka eh sai mu gode da Allah barka mu da shi Allah mai mai ta yau sabon shi

And to all the lovely fans out there too, stay blessed, stay safe, always go out with your mask and be blessed. Love you, Baraka Salah. To my madam, MJ, to my madam, so many madam, they are so lovely, they are fun to be with. Mama Jane, Fia, Mimi, Queen Mimi Bridals. Yeah. These people, they are so lovely. Icon Beauty, name them, they are all. Even the ones here, they are still madams. And to the love from Nigeria and to Ghana, we say thank you. Bye. Salam alaikum. Ina alaikum. Allah maimaita muna. Allah jika magabatanmu duka. allah sa sun huta waɗanda ke cikin rayayyu kuma allah sa mu gama lafiya allah kiyaye mu sallah mun ya zumi kwana talatin mun gama lafiya mun gode ma allah muna ma allah godiya muna ma allah godiya sallar gana muka yi gidaje kuma loba ya zo ya kawo muna salloli gida mun yi shi lafiya mun kare lafiya muna gaida kowa da kowa barka da sallah yayanmu da kanninmu da yanwa dukan da ke waje kuma Allah kiyaye kowa Allah ya taimake kowa Allah cika burin kowa waɗanda cikin ciwon ga kuma suka bi suka rasu kuma Allah ya ci kansu Allah ya musu rama waɗanda suka saura kuma Allah ya kiyaye su muna yi jama'an duniya duka barka da sallah Allah kai mu sabon shekara Allah kai mu sabon shekara ya maimaita muna ya ji kan magabatan mu duka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna gaida kowa da kowa muna gaida mutane gida kowa da kowa sauran yanwa duka allah maimaita mu ne kai mu badin badada yau ya doki allah kai mu badin badada allah ji kan marigaya allah sa ki suta allah ma ya'yan mu albarka da namu da na wasu allah shirya gaban mu da bayan mu ya shirya mu da iyalinmu Allah ya kare mu wanga ciwo da ya zo ubangijin Allah kafuru rahimu Allah ya sa mu ga bayan shi Allah ya ba mu lafiya da abinda lafiya zai ci Allah ya ma yara albarka Allah ya kiyaye mu Eh, sabon shekara Amiya Masu neman aure Amiya miya miya. Allah don da ku lafiya miyo amiya miya. Allah ya kore shedani amin amin shugaban kasa da ya yi sara muna wannan ne kana ganin ya yi daidai da ni eh musulmai dai mu mun so mu ce an yi amma still suna ga kamar ciwon na yana da yana tare ciwon na yana da yana tare ba su so ciwon nan da suke gan kamar yana nan har wa yau mutum ba ka sani ba ka je ka doki da ka je ka ba iyali ka ko mutane ka ko abokanan ka don mu yau abin da aka ce muna social distance mu dai ba mu gan shi ba muna gamuwa gaskiya ya fi karya muna gamuwa ba kamar yadda turawa ke yi ba muna muna ga kamar Allah ya kiyaye muna gamuwa so still akwai sauro saboda shi aka ana mu masu da kansu wai ba wai suna so su ana ba amma suna ga still abin na tare da mu sau shi mu yi hankuri maybe in allah ya kai mu sabon shekara ko sallah babban da zai zo lokacin lokaci ciwo ya yi